Nanti bagian. Wallahi wani ayyuka na suna lokacin ruwa nan kuma ka rike da kuɗi ba da kuɗi ba ba gani ka zuwa nan da kabar ko tashi mutum ne na zan ka ha ba ka ce ga nan ka ka wannan sai da kuɗi a a ba an nan ba a a duk ba ka ba ka ga inda na zama kuma tashi ba ka ya ya ya da wani ba ka da ina tabbata ko kai a hanyar da duka da wannan ka zo ka ci anan kayar kuɗi na kayar kuɗi na shi zai inda ka tana na da zuwa na da zuwa sai na tashi ne na tashi لا انت 120 رقم ايه دايرنا امك تساوي بابا دايرنا دايرنا انا بوز جاي زاد ابو اه جاي زاد اولا مره اولا مره اولا مره اولا مره